na kuma rage baruwa ne na ni ke a zanka ne a ranka da Allah da Allah ne ba magana ka nake na kake eh, Mumuma. Kana gani nan eh. kana ji eh. kana ji na gani nan gani nan kana ji na dan kurma abin da yake cewa dan n'a ya mutu Mumuma. La ilaha na. mù mù mờ